barkanmu da saduwa a darasi na hudu a yau ranar hudu ga watan ramadan shekara 446 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna nan a cikin darussan farko-farko na wannan sura mai albarka suratul isra kuma muna nan akan ayarta ta farko wadda jiya muka yi bayani akan asra yau kuma da yardar Allah za mu yi bayani akan bi abdihi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله na'am المسجد الأقصى ila almasjid al-aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا na'am إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سركي يا تبتغ أبنجي ونندا يتفير دباوانسا أتكين تفير دري wato da bawansa a cikin wani tafiya cikin yankin dare min almasjidil haram daga masallaci mai alfarma ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mai suna almasjidul aqsa wannan masallacin allazi barakna haulahu wanda muka yi albarka a kewaye da shi linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul basir lallai shi Allah shine mai ji ga dukkan komi kuma shine mai gani ga dukkan komi a cikin wannan aya bayan fassararta da tafsirinta mun ji bayani akan girman Allah da tsarkake shi da cancantarsa akan wannan tsarkakewar daga bayinsa da har ya sa Allah ya ce subhanallazi kuma ya buɗe wannan sura da wannan tasbihi na girmamawa ga kansa Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a tsarkake shi daga dukkan aibi da dukkan tawaya shi yasa duk lokacin da aka faɗi wani abu na tawaya ko wanda aka faɗa a harshe ko wanda aka aikata da gaba sai Allah ya ce subhanahu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka ce yana da ɗa wa ja'alu lillahi Uh, wato idan aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa wa ƙalu ta kazallahu waladan sai Allah ce subhanahu Allah ya tsarkaka a ce yana da ɗa shi sa idan aka yi masa shirka sai Allah ce subhanahu amma yushrikun ko subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ga abin da suke yi masa shirka da shi idan kuma duk wani abu na tawaya da za a jingira ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tsarkaka to haka kuma idan Allah maɗaukakin sarki wani aikinsa da yake nuna buwayarsa da ɗaukakarsa shi ma sai a ce da shi subhanahu sai a ce Allah ya tsarkaka kamar nan ai kaga aiki ne Allah ya yi da kansa aiki na girma wanda in ba mai girma irinsa ba ba wanda zai iya wannan aikin shi yasa ya ce subhana alladhi asra bi abdihi wanda yayi tafiyar dare da bawansa jiya mun yi bayani akan hadisai wanda muka hado su muka dunkule su a wuri guda na yadda aka yi wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama tafiyar isra'i da kuma yadda aka yi mi'raji da shi daga ƙasa zuwa sama har ya kai ƙololuwar sidratul muntaha kuma ra'a min ayati rabbihil kubra sannan ya gama ya dawo a darasin yau ne za mu ji me ya faru bayan ya dawo kuma waɗansu darussa da fa'idoji za mu koya daga wannan tafiyar don ba labarin ne muhimmanci ba me za mu koya daga labarin shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana duk labarai na annabawa Allah yana gaya mana ne domin ya ƙarfafa mana zukata domin mu ji abin da ya faru da su mu kuma mu san ta yadda za mu girmama Allah ta hanyar yin koyi da su wa kullum na kusu alaika min an ba'in rusul ma nusabbitu bihi fu'adak sannan kuma a cikin labaran annabawa akwai darussa da ɗaukan izina da fa'idoji laƙad kana fi ƙasasihim ibaratun li'ulil albab yanzu yau za mu ɗauki bi abdihi da Allah ya ce ya yi isra'i da bawansa me sa Allah maɗaukakin sarki da zai nuna darajar annabi sallallahu kuma sai ya ce masa bawa saboda mafi girman martaba da mutum zai kai idan ana magana ga ubangiji shine a ce masa bawa idan ana magana akan wani kuma cikin halittu to shine a nesantar da kai daga bauta amma ana magana akan Allah to yawan kusantar da kai ga Allah shine kusantar da kai ga ita bautar saboda dama bautar ce ta ɗaukaka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da wata ɗaukaka a wurin ubangiji da ta wuce masa kasancewarsa ya fi kowa bauta a cikin bayin Allah babu wanda ya fi kaskantar da kansa da yi wa Allah hidima a cikin halittun Allah kaf kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama ya fi kowa zama dan gata ko kai kake da yaya wanda ya fi kula da kai shi zaka fi so ko kai kake da bayi ko barori ko ma'aikata wanda ya fi tsayawa ga aiki da gaskiya shi zaka fi so don haka Allah ya fi son sa ne saboda ya fi kowa tahqiqul ubudiyya tabbatar da wannan bautar shi yasa kuma Allah maɗaukakin sarki duk inda ya zo magana akan darajarsa to sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya jingina shi ga bauta a nan mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki da ya zo magana akan isra'insa sai bai ce subhanallazi asra bi nabiyhi ko bi rasulihi ko bi habibihi ba duk da cewa duka haka ne amma sai ce bi abdihi saboda su ne a'azamu sifatihi sallallahu alaihi wa sallama bin nisbati ila rabbihi sannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci wannan yabo da lakabi da Allah ya masa na bawansa shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi nuna wa Allah girmamawa da kaskantar da kai duk wasu halittu cikin bayan Allah da kasani suna da kaskantar da kai ga Allah ko cikin ɗan adam ko cikin dabbobi ko cikin aljannu ba wanda ya kaskantar da kansa gaban Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cikin musnad da imamu ahmad daga abu huraira Allah ya ƙara yarda gare shi wata rana suna zaune suna magana da mala'ika jibrilu sai jibrilu ya ɗaga kai sama sai ya ce da shi ya muhammad ga wani mala'ika nan ya sauko tun da allah ya halice shi bai taɓa saukowa duniya ba yau ne farkon shigowarsa duniya me ya zo yi ya zo gare ka ne allah ne ya aiko shi shi ke ne zo gaban annabi sallallahu alaihi sallama sai ce da shi ya muhammad arsala ne ilaika rabbuk afamalikan nabiyan ya ji'aluka awu abdan rasula ya ce Allah ya ce in zo in gaya maka ne shin kana so Allah ya mai da kai annabi wato kana so Allah ya mai da kai wato malikan nabiyan mai mulki amma annabi kamar irin abin da aka bawa annabi Sulaimanu kai sai a baka fiye da wannan a baka mulki na komi da kowa waɗanda suke rayuwa a duniya sannan kuma ka zama annabi wannan kake so Allah ce in kana so gashi yanzu za a rubuta ma ko ko kana so ka zama abdan rasula bawa cikakken bawa mai nuna kaskanci kuma manzo mala'ika jibrilu sai ya dan bashi satar amsa yace masa tawada li rabbika ya muhammad yace nuna kaskancinka ga ubangijinka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la bal abdan rasula yace a a ni abinda nake so shine Allah ya maida ni bawa kuma manzo mai nuna kaskanci gaba ga ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa irin ta bauta shi yasa kaji a cikin rayuwarsa akwai shan wahala akwai tas wannan duk shi ya zaba inda ya ga dama da sai ya zama sarki mai mulki sai ya aika kowane gari da aljanu su je su yi fata-fata da gari in ba su yi imani ba waɗannan kafirai da suka dame shi a lokaci ɗaya zai sa du'a ta tsitsin kauyoyinsu duk abin da ya gara ma da sai ya yi amma sai ya ce shi ba wanda yake so bai zama bawa ordinary mutum kamar yadda kowane mutum yake daga cikin bayan Allah amma Allah ya bar shi da manzancinsa amma da ƙasƙancinsa a gaban Ubangiji sannan kuma annabi sallallahu alaihi sallama an taɓa ana masa kirari irin kirarin nan mai fasa kai ana ce da shi ya sayyidana wabna sayyidina ya shugaba dan shugaba babba dan babba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakata bana son wannan la tuturuni kama ataratin nasara ibnu maryam kada ku yi shishigi wajen zakewa wajen ambatona da yabona a gabana irin yadda annabi isa dan maryamu mutane wato mabiyansa suka yi masa har ma suka zo suka ce shi Allah ne ko dan Allah ya ce inna ma ana abd ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasuluhu in za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzan Allah amma ni duk wani yabo da ya wuce wannan karku min bana bukata muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk abin da yake nuna alamar isa da ƙasaita manzan Allah baya so sallallahu alaihi sallama idan ya zo zai ci abinci yana ɗan kishingida ya gaji ana kawa sai tashi sai ya zauna ya miƙe sai fara cin abinci aka ce masa ya rasulallah ba za ka ɗan ci gaba da hutawa ba ya ce a a kulu kuma ya akulul abd ni in zan ci abinci na so in zauna irin yadda bawa yake zama sai zauna irin gurfana ɗin nan sai rika cin abinci kamar in ka gan shi zai zama abin tausayi wanda zai nuna alamar shi bawa ne a gaban ubangiji ya ce wa ajilisu kama ya jilisu al'abd ne idan na zo zama na fi so in yi zama irin zaman bayi ba na so in yi zama irin zama na ƙasaita ko na sarakuna kamar yadda kuma ya tabbata a cikin al-mustadrak ala sahihain na al-imamul hakim annai saburi wanda kuma ya inganta shi daga ibn umair shi kuma daga nana aisha ya ce sun zo suka samu nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da ita ya matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirina bi a'jaba shay'in ra'aytihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallama ki bamu labari mana a cikin zaman ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da yafi burge ki wanda ba za ki taba mantawa ba fasakatat sai ta shiru can sai ta ce wata rana cikin dare sai annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi firgit sai ce ya aisha zarini a ta'abbadun lailata li rabbi ya aisha barni mana in bauta wa ubangijina a yau ina so in ware lokaci na musamman in nuna wa ubangijina cewa lallai ni bawa ne ƙultu nana aisha sai ta ce da shi ya ma'aikin allah wallahi inni la'uhibbu kurbaka wa uhibbu ma sarraka tace ni ina son zama da kai mu hira ina son zama kusa da kai to amma ina son abin da kai kuma kake so kai kana so ka gana da ubangijinka ni kuma ina so in gana da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki hakuri ya Aisha sai ya tashi ya je yayi alola ya zo ya fara sallah take cewa falam yazal yabki hatta balla hajarahu ya rika kuka yana sallah ya rika kuka yana sallah sai da kirjinsa hatta balla hijra har sai da kirjinsa ya jike da hawaye qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu tace ya ci gaba da kuka har sai da gemunsa duka ya jike har yana diga qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard ta ce ya ci gaba da sallah yana kuka kuka bai tsaya ba har sai da ƙasa ta jiƙe faja a bilalun yu'azzimuhu bis sala ya ci gaba da wannan har zuwa lokacin da bilal ya zo ya ce masa lokaci yayi ka fito ayi sallah yana sallah yana kuka falamma ra'ahu yabki da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai ce ya rasulullah lima tabki wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya ma aikin Allah akan me zaka yi kuka kai dan gatan Allah Allah ya yafe maka na baya ya yafe maka na gaba akan me zaka yi kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa afala akunu abdan shakura shin ni bazan zama bawa mai yawan godiya ba laƙar nazarat alayyar lailata aya an saukar mun da wata aya a cikin daren nan wailun liman ƙara'a hawa lam ya tafakkar fiha tir da wanda ya karanta wannan aya amma bai tsaya ya yi tunani akan girman Allah ya ƙasƙantar da kansa a matsayin bawa ba ayoyin inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi a suratu ali imran wannan dai duka dalilai ne da suke nuna cancantarsa ga da Allah ya ce masa subhanallazi asra bi abdihi an fahimta wannan ya nuna lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma bawan Allah irin wanda babu kamansa Allah ka ƙara salati da salama gare shi to a cikin wannan tafiya mai daraja da yayi akwai darusa da ya kamata mu hada mu tashi da su ga waɗanda nayi kokarin cirowa saboda lokaci guda goma sha biyu darasi na farko azamatullahi azza wa jalla ala khalqihi wa qudratuhu ala kulli shay yadda Allah madaukakin sarki yake da girma a saman halittunsa da yadda Allah yake da iko akan duk abin da yake so yadda Allah ya fara wannan surar kawai kai ka san Allah yana nuna maka girmansa ya wuce iya tunaninka subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram abubuwan mamaki da zaka ji a cikin wannan duka Allah ne ya gudanar da su kuma shi yaso ayi haka yadda zaka gane girman Allah shine yadda ya aiko mala'ika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya roka ba shi bai ma san me Allah yake shiryawa ba kawai yace ka zo Allah yana neman ka wani ya nuna Allah shine ubangijin fa da gaske kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bawansa ne da gaske aka tashe shi yana bacci zo mu tafi yaga an tafi da shi aka ce masa nan ne baitul maqdis yayi sallah a ciki aka ciccibe shi aka tafi da shi sama shi kawai yaga ana ta yi ne yaga abubuwan mamaki da suka tabbatar masa da sanin wane ne ubangijinsa sama da saninsa a baya wannan yana nuna maka cewa abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani na abun mamakin nan kar su sa ka ji mamaki shi annabin ka ji mamakin ubangijinsa ina fata ana fahimta shi kan ai komi yi da shi aka yi asara Allah ne ya komi bai ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda annabinsa ya tafiya ba a'a tsarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar da annabinsa ai bawansa ina fata ana fahimta kuma tun da ya ce bawa komi sai yadda aka yi da shi ne duk abin da ka ji an yin nan yi shi yasa in aka ji sai ya tambaya ce menene wannan sai a gaya masa nan kuma wannan wane ne wani ya nuna maka girman Allah sannan irin tsarin da ya je ya gani na mala'iku kadai ya ishe ka ishara duk annabawan nan da ya gani haka Allah ya ajiye su warafa ana ku an cewa ne zo ka zauna a nan ai annabi Idris bai isa ya canza inda aka aje shi a sama ta hudu ya dawo ta uku ko ya haura sama ya je ta biyar inda annabi Haruna yake ba haka annabi Musa ai bai isa ya kira annabi Haruna a nan duniya ya ce wa Allah ya bar su tare su yi aiki amma a can sama sai aka aje Haruna a ƙasa shi yana sama bai isa a ɗauko annabi Haruna ko shi a dawo da shi zauna tare ba amma Allah ya ga daman ya haɗa annabi Isa da annabi Haya a wuri ɗaya kusancinsu ai bai kai tsakanin annabi Musa da annabi Haruna ba amma ya raba su ya nuna Allah shi yake yin yadda ya ga dama yadda tsarin sama yake haka ya kamata tsarin ƙasa ya zama ba irin a sallama wa Allah komi sai yadda ya ga dama shi yasa ɗan sama suka zauna lafiya saboda sun yi wa Allah yadda yake so in kaga abubuwa suna wargajewa a ƙasa me yasa saboda mutane sun ƙi yin yadda Allah yake so wallahi da mutane za su zauna lafiya da Allah sai abin da yake su yi sai abin da ya hana su hannu wallahi da za su ji daɗi irin yadda 'yan sama suke jin daɗi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون fa'ida ta biyu bari in tambaye ku an ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidansa daga masallacin Allah mai alfarma aka tafi da shi baitul maqdis daga baitul maqdis aka cicibe shi aka yi sama ina zai je zai je wurin waye zai je wurin wa wurin ubangijinsa aina a sama aka je sama ta ɗaya aka wuce ta biyu har ta bakwai na ma aka sake wucewa aka je sidatul muntaha a wurin ne inda ubangijin yake ubangiji yana sama ashe ubangiji a sama yake sama da komi da kowa wannan a fili yake shi yasa dukkan al'umman musulmi na zamanin farko da na zamanin ƙarshe sun yi ijima'i cewa ubangijinsu yana sama komi kuma yana ƙasa babu wanda ya saba da wannan sai waɗanda ƙwaƙwalwarsu ta toshe ko shaidan ya yi wa hankalinsu barbara suka karɓi maganganun waɗansu karkatattu waɗanda su ne suka fara cewa Allah ba a sama yake ba ba a taɓa samun wanda ya yi jayayya cewa Allah ba a sama yake ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 200 da wani abu aka samu wasu da ake ce musu 'yan jahamiyya su ne waɗanda suka fara faɗar haka ina bin ka bashi ko cikin tarihin annabawa a baya ko cikin maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko na sahabbansa ko na tabi'ai ko na al'a'immatul arba'a da muke bin mazhabobinsu idan an taɓa samun wani mutum ɗaya da ya taɓa faɗar wata magana ta kokonto akan cewa Allah ba a sama yake ba don Allah ka nuna mu mutum na farko da ya fara kawo shakka akan ubangiji har ya rikita kwakwalen mutane shine wani da ake ce masa alja'ad ibnu dirham sai almajirinsa wanda ake ce masa jaham ibnu safwan at-tirmidhi ya karbi maganar bayan an kashe alja'ad sai fara yaɗa ta shi kuma alja'ad ibn dirham haɗuwa ya yi da waɗansu mutane waɗanda ba su yarda da Allah ba da suka yi munazara da su sai suka ƙure shi sai suka sa masa shubuha waɗansu 'yan indiya yanzu kai ka zauna kana bauta wa wani yanzu ubangiji in ka ce kana bauta masa ai duk abin da yake nan kan ana taɓawa duk abin da yake nan ana ji duk abin da yake nan ana gani duk abin da yake nan ana sansanawa duk abin da yake nan ana ɗanɗanawa waɗannan alhawasul khams wannan organs of sense ɗin akwai guda ɗaya da ya taɓa nuna ubangiji ka taɓa jinsa yana magana ka taɓa ganinsa an taɓa ɗanɗana shi an taɓa sansanawa da hanci akwai wannan ya ce babu suka ce to duk abin da ba haka ba ai babu ne ya ce gaskiya ne ba shi kenan suka rikita masa kwakwalwa sai zai fara gaya wa mutane kafin ya yi haka da ya ga an rikita shi sai ce kai shi yanzu bai ma yarda da wani ubangiji ba bari ya zauna ya yi shawara sai zauna ya yi kwana arba'in ya yi ridda baya sallah baya bauta wa kowa wai na tunani da ya gama tunanin ran da ya fito sai ce kai akwai allah amma ba irin allah da kuke faɗa ba baya nan baya can baya sama baya ƙasa baya gefe baya hauni baya dama kuna fahimta ko kuma bayi da suna kuma bayi da sifa ha kawai yake ka ce kawai akwai Allah sai ka shuru duk wani ƙarin bayani karka yadda da shi sai fara yaɗa wa mutane wannan abin da ya ji a wurin arna kuna fahimta ko sannan sai zo ya ce ayoyin alƙur'ani da yawa akwai gyara a kansu ya ce ta ya za a ce wa kallama Allah Musa ta Allah ya yi magana da annabi Musa ai in ka ji wani ya yi na magana to mutum ne Allah ko ba mutum bane ya za a ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahimu a matsayin badadai kamar aboki kana so kamar da shi sai ce Allah bai haka ba ba ruwan Allah da annabi Ibrahim a matsayin khalil ba ruwan Allah da annabi Musa a matsayin khalil sai fara yada wannan ya ce inda zan samu daman da zan yi kuskurima wa waɗansu ayoyin ƙur'ani da zan yi amma tun da ba zai yi ba to ku karanta su kawai amma kar ku yadda da ma'anar kuna fahimta ko sai sarkin zamaninsa ya kamo shi shi da shi wannan abin da kake faɗa yana da haɗari ya tara malamai ya ce ku yi bagara da shi aka ƙure shi ya kasa tabbatar da hujja aka tabbatar masa wannan abin da kake yaɗawa kafirci ne ba addinin musulunci ba ya ce shi ba zai bari ba sai malamai suka ce wannan hukuncinsa kisa ya yi ridda kuma ya sa mutane da yawa sun yi ridda kuma yana muharaba da Allah da manzonsa Allah ko ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu don ka kashe shi zakai sai kama shi ya daure sai jira sai ranar sallar layya yasa aka daure shi irin yadda ake daure rago sai hau bari ya hudu ba sai ce ayyuhan na ya kun mutane ya ce yau ne ranar sallar layya ya ce dahu bi dahaya kun takabbal Allahu minkum kowa ya je layyarsa Allah ya karba ya ce fa inni mudahhin bil ja'ad ibn dirham ni zan yi layya ne da al ja'ad ibn dirham li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا yace ni zan yanka shi in yi ragon layya da shi saboda ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kuma Allah bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalili ba wannan ƙaryata Allah ne Allah kuwa ya ɗaukaka ga barin maganar ja'ad sai sauko daga mumbarinsa aka gyara masa wuyan alja'ad ya yanka shi kiris malamai suka yi kabbara suka ce abinda kai jihadi ne to bayan ya mutu sai almajirinsa shi kuma jaham ibnu safwan sai ya fito da abin sai ya hijira daga nan garin sai ya koma wasu wurare sai je ta yadawa to sai ta zama aqida mai zaman kanta sai aka sa mata suna da sunansa shi jaham sai ake ce mata jahamiyya kuna fahimta su ne farko a tarihin musulunci wanda suka fara cewa Allah ba a sama yake ba duk wanda ya faɗa daga baya a bayansu ya ji shi sa ko manya-manyan malamai na aƙidoji waɗanda waɗansu suke bi da ba aƙidar ahalus suna wal jama'a ba a wancan lokacin ba su yi musu akan wannan siffar ba kaman abul hassan al'ash'ari ko shi bai yi musu maganar siffar allah ta al'uluwu zat ba shi sa kuma dukkan mazhabobin da muke karantawa ɗinnan na fiƙihu limamansu akan wannan aƙidar suke aƙida ce guda ɗaya ta ahlus sunna wal jama'a ba wata rikitarwa a cikin ta shi yasa a cikin littafin risala da muke karantawa ai ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi aiki wa mazhabar malikiya shine shi wanda ya rubuta littafin risala to a cikinsa za ku je a cikin mukaddimarsa tun a shafin farko yana magana akan ubangiji sai ce wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi haka ne ko ya ce ubangiji yana saman al'arshinsa da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma yana ko'ina da saninsa saninsa yana ko'ina ganinsa yana ko'ina jinsa yana ko'ina amma shi kuma yana sama ina fata ana fahimta wannan abin da yake nufi shi yasa duk cikin alkur'ani in ka ji allah ya ce yana ko'ina to za ka ji ya ce ji ko gani ko ilimi wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke sai ka dauko ayan daga farko cewa Allah yayi alam tara ay alam ta'lam haka ne ko anna Allah ya'lamu ma alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa kaga sai da yace anna Allah ya'lamu sai da magana akan sani ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم farkon ayar ta yi magana akan sani ƙarshe ta yi magana akan sani da ya ce yana tare da ku ashe yana nufi bi ilmihi kenan kamar yadda mai risala ya faɗa ina fata ana fahimta haka inda ya ce wa annabi musa annabi musa ya ce inna na na kafa an ya furuka alaina au an ya tafa muna jin tsoron karfa mu je ga fir'auna ya je ya yi mana ya yi mana ta'addanci sai Allah ya ce la ta kafa kar ku ji tsoro inna ni ma'a kuma ina tare da ku sai Allah ya ce asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ashe da ina tare da ku ba yana nufi yana tare da su da gangan jikinsa ba Allah ya fi karfin ya shigo cikin wannan duniyar ya zauna da mu yanzu ka ji sammai ka ji abin da muka ji na abin mamaki akan Allah kuma ka ce Allah kuma yana cikin nan duka haba ai Allah ya ɗaukaka ga wannan Allah ba inun an khalqihi Allah baya haɗe da kowa daga cikin halittunsa su sammai da ƙasar dukkan su ai ciki ne shi kuma Allah ba zai shiga ciki ya zauna ba ina fata ana fahimta saboda haka Allah yana ɗaukaka ya ɗaukaka a saman komi da kuma kowa wannan sama in ka wuce ta akwai sammai ka wuce ta har zuwa sidratul muntaha ka wuce ta sai aljanna ka wuce ta sai al'arshi to daga al'arshi kuma babu komi sai ubangiji na fata ana fahimta wannan shine abinda aqidar musulunci ta tabbatar kuma wanda tun zamanin tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har arna sun yarda da haka Allah ya ce mana a cikin alqur'ani fir'auna ma ya ce a kai shi sama ya je gana ya je yaki da ubangiji ashe ya san Allah ubangiji ya ina yake a sama yake wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba Allah yace fir'auna yace ya hama waziri na a gina mun wani katon dogon soro mai tsayi ina so in yi tafiya cikin hanyoyin sama zan je wurin ubangijin annabi Musa ashe ya san ubangijin annabi Musa a ina yake sama shine yake kasa suke ta shirme na fata ana fahimta shi yasa a cikin wannan al'imamu tahawi ɗaya daga cikin manyan malaman masabar hanafiya tun da wannan ita ce aƙidar ya ce a cikin isra'i da mi'iraji mun gane cewa haƙiƙa ubangijin annabi sallallahu a sama yake shi yasa da allah zai gayyace shi ya je wurinsa ai wurinsa ya je a ina ya je a sama da Allah madaukakin sarki yace ya daukaka annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliya sai kai shi can kusa da shi sai kai shi ina sama da Allah ya ce wa annabi Isa zan dauke ka inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan zan zan zan wato qabiduka zan karbe ka kuma zan daga ka zuwa wurina sai da shi ina sama mala'iku idan Allah zai turo mala'ikan Jibril ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina yake zuwa daga sama daga wurin waye zo daga wurin ubangijinsa ya zo idan mala'iku za su sauko a daren lailatul qadari tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni wa bi izni rabbihim daga ina suke saukowa daga sama idan ka zo yin addu'a haka kake yi ko haka in kai haka kana nufin mai sama ko wanda ba musulmi ba in ya buga bol sai bol din bata ci ba sai ga haka da yake kallo ai kowa a cikin fitirarsa ya riga ya gane wannan kuma kowa ya san an ce sama daukaka ne kowa ya san duk abin da yake sama da kai shi yasa Allah ya ce mala'iku ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da yake sama da su duk wanda aka ce yana sama da kai ya zama abin tsoro ina fata an fahimta sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gana da ubangiji a sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ashe an ce sama ba ana nufi a cikin wannan zaman bane saman komi ne karka dauka an ce sama ana nufi a cikin wannan saman balle ka ce sama ta rufe shi a'a yana saman ita saman ne an fahimci wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ake cewa yana da ɗaukaka ta zati da ɗaukaka ta ƙudura da ɗaukaka ta sifa siffarsa ta ɗaukaka akan siffar kowa sannan fawarsa ta fi ta kowa sannan zatinsa kuma yana sama kowa yana ƙasa na fata ana fahimta kuma wannan shine abin da zai fi ɗaukan ma'anan da kake ce Allahu akbar Allah ya fi komi girma amma in ka ce Allah ba a sama yake ba to ba za ka iya tabbatar da asalin wannan girman na zati ba so da girman zati shine ka ce komi yana ƙasa shi kuma Allah yana sama da komi kuma komi yana ƙasa kuma Allah ya wato a hatsa bi kulli shay'in ilma ya haɗiɗiye su a wajen iliminsa gaba ɗaya sannan kuma wallahu bi kulli shay'in muhit sannan Allah ya kewaye komi yana sama da su kuma duk suna ƙasa shine ma'anan anta zahiru falaysa fawqaka shay haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kirari kai ne na saman da babu wani abu a samanka an fahimci wannan abinda zai ƙara tabbatar maka da wannan shine da ya je Allah ya bashi sallah da ya zo dawowa zai sauko ya dawo gida sai samu annabi Musa sai ce koma wurin ubangijinka a rage maka me yasa bai tsaya a wurin ba sai ya tafi na sai ya koma sama inda ubangijinsa yake ana fahimta ya sake dawo haka yi ta yi yana ta jele ya je ya dawo ya je ya dawo sannan duk da haka kuma da ya je jikin sidratul muntaha ba wai a wurin ne Allah yake ba ai nan shine almunta inda kowa yake tsayawa shi ma sai ya tsaya anan amma ubangiji kuma yana sama shi yasa ubangijin mu madaukakin sarki ya girmama ya daukaka ya kasaita ya buwaya kuma asalin girmama Allah a cikin zuciya da girmama Allah a aƙida da ta dace da addininka shine ka yarda da cewa ubangijinka yana sama da kowa kowa kuma yana ƙasa da shi idan akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ko ubangiji ya bada labari akan wani abu na siffarsa da yake wannan sai ka gaskata amma karka auna da kwakwalwarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji yana sauka a cikin kowane dare zuwa sama ta daya zuwa saman wannan duniyar wannan ba za ka kwatanta da kwakwalwarka ba tunda ya ce yana yi sai ka gaskata manzo Allah ne yake magana ba duk abin da ya faɗa ne dole ƙwaƙwalwarka za ta iya auna maka har ka gane ba amma za ka yi imani da shi irin yadda ya faɗa yadda yake hakan haka ne yaya yake yi wannan ba ruwanka ana fahimta ko ubangiji shine wato wanda mutane ba za su taɓa iya ƙure saninsa ba shi ya san su su kuma wala yuhituna bihi ilma ba wanda zai iya kewaye sanin Allah kai da kanka baka gama sanin kanka ba akwai wasu wurare a jikinka har ka mutu ba za ka taba ganin su ba ko ka sa madubi ba za ka iya ganin asalin hakikan yadda yake ba ba ma za ka saka leƙa ba kai kanka a jikinka yake amma ba za ka duba ba baka gama sanin kanka ba kuma kana so waye akan Allah sai ka san kwakwaf kai waye jama'a mun fahimta Allah ubangiji ya ƙara mana imani da sabati akan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta uku darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ya ɗaukaka ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga ilimin kowa a duniya duk wanda ya san Allah ya san Allah ne da ilmul yaqin amma sai Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ainul yaqin tafiya ce aka yi da shi ya je ga mala'ika kai ana ta ce maka wal imanu bil mala'ikati kai imani da mala'iku ka yarda da cewa mala'iku suna nan ilmul yaqin ne amma ka taba ganin sa shi sai gan shi a wurin wala qalla ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha sannan kullun kana je akwai sama ka yarda akwai sama amma yaya take a asali a zahiri ba hotonta ba fim akan sama kun ba za a iya yi ba ba komi da zai iya nuna maka hakikan yadda sama yake amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je an yi da shi ya gani wannan shine ilmul yaqin ai shine ainul yaqin ya ji ga annaba duk annaba wannan da kake ji ake labarin su sai dai kawai ka ji labari ka kare a haka duk ilimin ka sai dai ka tsaya ilmul yaqin shi kuma ya gansu har sun yi musafaha wannan shine ainul yaqin musafahar sa da waɗansu su ma zama haqqul yaqin sannan an tafi sai aka kai shi aljanna ya je gani kai duk sai dai kai imani da aljanna ka yarda yaqini ne amma baka da ilmul yaqin shi yana da ilmul yaqin kai shi yana ma da haqqul yaqin da ya je ziyara a wurin sai aka ka masa giya aka ka masa madara aka masa zuma sai ya dauki madara ya sha sallallahu alaihi wasallam wannan shine haqqul yaqin yana tare da mutanensa a nan duniya yana karantar da su alhali jiya ya je ya sha madaran cikin aljanna ya dawo wannan shine haqqul yaqin ba wanda Allah ya taba wannan gatar ba wanda ya taba shan kayan aljanna tukunna har yanzu nan sai an je aljanna kafin a sha sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ai daukaka ce sannan kuma yadda shi idan an masa ba daidai ba Allah zai masa rarashi waɗannan kafirai da suka ƙaryata shi kuma suka ƙiyarda da shi sai Allah yake ce masa fa in yakfur biha haula faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin don waɗannan sun ƙiyarda akwai wanda suka yarda zo ka gani shine aka daga shi je gani wannan abun zai ƙara tabbatar masa annahu rasulullahi haqqan kuma zai zai iya ya tsaya da kafarsa yayi yaki akan wannan addini da shi ya gane gaskiyar kuma ya tsaya akan kare martabar ubangijinsa yadda ya gane ubangijinsa sama da kowa wannan duk daraja ce da Allah madaukakin sarki ya masa bi abi huwa wa ummi alaihi afdalus salati wa atammu taslim fa'ida ta hudu muhimmancin sallah a cikin shika-shikan musulunci kaf muna azumi saukarwa da shi aka yi aka ce ku fara kutiba alaikumus siyam muna yin zaka wa atuz zaka saukar da shi aka yi hudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum muna yin haji saukowa da shi aka yi wa atimul hajja wal umrata lillah amma da aka zo sallah sai Allah ya ce zo ka karba duk cikin ibada da zaka yi na bautar Allah da gaba ba abin da ya kai sallah tir da musulmin da za a ce wata sallah za ta wuce bai yi ta ba sallar da ta kai darajar da za a gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan tafiyar kafin a bashi ita duk guzurin da yazo da shi iya abin da ya faɗa an bashi ita ce sallah ya gana da ubangijinsa amma abin da ya dawo da shi na take away din sallah ce duk wanda yayi wasa da sallah yayi wasa da addini kuma yayi wasa da rayuwarsa shi yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke kirga wanda baya sallah cewa ba musulmi bane ko kana kalmar shahada ko ka ce kai musulmi ne in dai baka sallah to kai ba musulmi bane ko da ka rubuta sunanka a cikin sunayen musulmi ƙarya kake kai ba musulmi bane fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din sai wanda yake sallah yake bada zakka kafin ya zama dan uwanku a addini don haka duk wanda ya yi wasa da sallah ya yi wasa da addini duk wanda ya girmama sallah ya girmama addini ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya girmama sha'anin sallah ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sha'anin sallah har ranar da zai bar duniya sai da ya sake maimaita magana sallah as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ina ƙara jan kunnen ku akan sallah sallah sallah sallah Allah ka ba mu dacewa fa'ida ta biyar darajar almasjidul aqsa wannan masallaci yana da daraja ta musamman da har Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi sallallahu alaihi sallama da ya tashi daga tafiyar daga makka sai je can sai zama can ne point inda za a tashi a je sama ba daga almasjidul haram aka je sama ba ai wannan ya nuna darajar masallacin ta musamman sannan da ya je karɓo sallah ya dawo nan ya sake sauka me yasa ba a tashi daga almasjidul haram kawai a miƙe ba sai da yaje can kuma da yazo dawa ma can yaje wancan shine babbar tasha ta hawa sama sannan da ya dawo kuma sallar farko da ya fara yi bayan ya sauko tun da daddare aka je yazo ya sallar asuba sallar farko da aka karbo din a can ya fara yi kafin daga baya zo ya sallar almasjidul haram sannan aka hada masa annabawa me yasa ba su rako shi an zo an yi sallar almasjidul haram ba ya nuna darajar wancan masallacin ta musamman ce a bayani al-isra'u wal mi'raj sanan da yawa daga cikin annabawa anan ake musu wahayi sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yayi tare da sauran annabawa a wannan wurin zamu zo a darasi na gaba idan muka zo akan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa zamu ji karin bayani akan martabobi da darajoji na wannan masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a dora sirdin yin tafiya akan za a kai ziyara na musamman domin ibada ga wani masallaci sai masallatai guda uku da masallacin Allah mai alfarma da masallacin albaitul maqdis wannan da masallaci na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi cikin Bukhari da Muslim a cikin sahih a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira fa'ida ta shida ita ce ashe addini gaba ɗayansa duka iri ɗaya ne shi yasa Allah ya haɗa annabawa gaba ɗaya kuma suka yi sallah iri ɗaya kuma suka yi tattaunawa iri ɗaya kuma duk annaba suka masa addu'ar alkhairi dukkan su sakon su guda ɗaya ne kuma ubangiji guda ɗaya ne shi yasa Allah da ya saukar da suratul anbiya a cikin ta ya faɗi labaran annabawa tun daga annabi Musa wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan zuwa annabi ibrahim wa laqad atayna ibrahim rushdahu min qabl zuwa annabi lut zuwa annabi nuh zuwa annabi zakariya da ɗansa annabi yahya zuwa sauran annabawa da Allah ya ta faɗa har zuwa na ƙarshe annabi isa da mahaifiyarsa sai Allah ya tara su duka yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan al'umma ku al'umma ce guda daya tun daga waɗancan har zuwa kanku duk al'umma ce guda daya ni kuma ni ne ubangijinku ku bauta mu fa'ida ta bakwai ita ce addinin musulunci addini ne da ya dace da fitara addinin musulunci ya dace da ɗabi'ar rayuwar ɗan adam annabi sallallahu alaihi sallama a nan da aka bashi madara da giya sai zaɓi mai madara sai mala'ika ce masa hudita ilal fitara ka dace da fitira ta ɗan adam da ya je sama aka sake bashi sai sake zaɓen madara wannan maganar hudita ilal fitara ya nuna cewa addinin musulunci shine addinin da ya fi dacewa da ɗabi'ar rayuwar ɗan adam duk addinin da ka ɗauka in ba addinin musulunci ba sai ka rika ganin tafka da warwarar da a cikinsa akwai abin da inda za a bi shi yadda yake addinin strictly to sai ka samu abin da bai dace da ɗabi'a ta ɗan adam ba ko kuma hankalin ɗan adam ba zai iya gaskata shi ba amma duk abin da aka faɗa addinin musulunci zaga ya dace da hankali ya dace da ɗabi'a ina fata ana fahimta babu wani abu a cikin addinin musulunci da zaka ji sai ka ji kamar inda ba don addinin bana bai kamata dan adam a ce haka zai rayu ba amma tsarin ya dace da tsarin rayuwar dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa akim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun fa'ida ta takwas wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi Musa annabi Musa ya ce masa ni na jarraba banu Isra'ila na kuma gane su fiye da kai kuma ka ce a rage maka wato fa'idar da zamu dauka a nan ita ce ka rika yarda kana girmama waɗanda suka fi ka experience a harka duk ajinka duk matsayinka duk iliminka duk shugabancinka idan akwai dattijai idan akwai ƙwararru idan akwai waɗanda suka fi ka sani ka rinka neman shawara a wurinsu ce komi yadda ka gane haka za ka yi da ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na annabi Musa wanda ya fi yawa annabi ya bi shi ilimi ai sanan da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sanin Allah waye fi sanin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yazo ya ce masa na fi ka sanin mutane ya yadda ko bai yadda ba ya yadda zai ce je ka roƙa a rage maka mala'ika jibrilu bai hana shi ba ya je roƙa kuma Allah bai ce masa a'a ba za a yi haka ba saboda me yasa annabi Musa dattijo ne ya gwada mutane ya fahimci mutane kuma yana da wani abu na experience da ya kamata ya shi yarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da ya girman kai ya ce a'a Musa ni da ubangiji ya kai ni can kai kaje ne kai iyakanka nan akwai wauta ga mutumin da zai dauka wai shi yanzu ya kai wani matsayin da ba wanda zai nuna masa ya za a yi abu akwai wauta da rashin fahimtar hakikanin yadda rayuwar duniya take Allah ba zai tara komi ga wani mutum ba fa duk ilimin sa kana da ilimin ka kafi kowa ilimi a garin ku amma wani wanda bai da ilimi sai zai ce maka amma abu kaza da kai na a gyara zaman sa ina fata ana fahimta shi da aka ce wani farfesa saboda ya yi karatu ya gashi ya iya komi farfesan kimiyya ne sai zai ga ɗansa shi kuma ɗanɗan naziri ne sai ce bari gwada bambancin ilimina da na ɗan wannan yaro sai zai kawo a shana sai kyasta sai ga wuta sai ce wa yaron kai daga ina wutan nan ta zo sai yaron ya sai hure sai ce baba ina wutan ya tafi sai aka bar farfesa yana yanzu ba ya fi ilimi kenan saboda in ka faɗa mun inda ta tafi ni kuma to in- daga can ta zo saboda haka duk iliminka akwai wanda zaka saurara masa ya gwada maka wani abu shi sa Allah da aka tambaye annabi Musa wa ya fi ilimi a duniya sai ya ce ni ne ai gaskiya ya faɗa sai Allah ya ce to je ka nemo ilimi a wurin wani sai ya tura shi wurin wani abdan min ibadina wani bawa ba a ma san sunan zama ba ko sunan zama ba faɗa a Qur'ani ba je ka koyo ilimi a wurinsa kuma ya je rinka ba annabi Musa wahala na fata an fahimta wannan yana nuna cewa karkare na wani da Allah ya bashi wata baiwar saboda Allah baya tara baiwa gaba daya ga wani mutum guda daya wannan kuma babban misali ne abin koyi ga masu mulki gwargwado yadda Allah maɗaukakin sarki ya baku mulki to ku rika amfani da mulkinku da basira ta hanyar da kai ka san abubuwa na mulki amma ba duka mutane ne ka san ɗabi'o'insu ba ka ɗauki mashawarta ƙwararru waɗanda idan za su baka shawara za su baka ne professionally kuma za su baka ne wato da sincerity ba don abun hannunka ba za su gaya maka tsakaninsu da Allah ga abin da ya dace kuma karka zo ka ce tunda ni ne mai mulki kawai ba haka zan yi ba abin da na ga dama zan yi haka fir'auna ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti da yayi takama akan wannan ruwan karshe a cikin ruwan aka dulmuyar da shi ina fata an fahimci wannan fa'ida ta gaba shi yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karɓar shawara har aurin matansa kai ma karka zama babba da matanka ba za su iya zuwa su ce kai Allah gafarta mala akwai gyara a nan in suka ce ka saurara in ta faɗo na ka ji ba daidai bai ka ce a'a ba haka bane sai ka gyara mata amma wani lokaci matarka za ta yi magana kuma she is making sense in dai zaka tsaya ka nutsu zaka gane akwai abin da zaka iya koya a wurin ta fa'ida ta tara ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana da shaja'a yana da shaja'a da hausa jarumta manzan Allah zai salama jarumi ne in ba jarumi ba ba wanda zai zo yi wannan tafiyar ya dawo umma hani ta ce masa karka faɗa in ka faɗa za a samu matsala kuma ya je faɗa abinsa da ya fito fa sai zauna a jikin masallaci sai ga abu jahal sai ce ah ya na ganka kama ka akwai labari ne sai ce kwarai akwai labari ai an san abu jahal shine babban abokin gabansa kuma ya san ba zai daba amma sai ya gaya masa ce me labarin sai ce jiya da daddare na je sama kamar yaya ce eh na je baitul maqdis muka yi sallah da wasu annabawa sannan daga baya kuma na je sama kuma na dawo yanzu gashi nan kana gani na sai ce ah idan na tara mutane za ka yi da ka faɗa ke kware da gaske sai je taro masa jama'a ci ku zo ku ji da kunnen ku taro mutane aka cika sai ce eh gaya musu abin da ka gaya mun sai ce yawa na gaya masa ne cewa jiya na je baitul maqdis kuma mun yi sallah kuma na wuce gashi nan Allah ya nuna mun abubuwa da yawa bari muku bayani wannan in ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan jaruntar ba ai ya san in ya faɗa za a ƙaryata kuma mafi yawa sun ƙaryata suka masa izgili suka masa tozarci wasu da suka yi imanin ma suka watsar da imanin a lokacin waɗanda suke da raunin imani amma idan aka tashi faɗar gaskiya ba a jin tsoron za a yarda ko ba za a yarda ba za ka faɗi gaskiya ne saboda ya zama hujja a wurin Allah ka sauke nauyinka sawa'un sun karɓa ko ba su karɓa ba ka faɗa abinka sa mutane su karɓa wannan ba aikinka ba ne aikin Allah ne amma karka ji tsoron in zaka faɗi gaskiya saboda suwa ne ba su yarda ba suwa ne za su ce kaza a'a ya zo yana cewa Allah yana sama yana ina ne in ba saman ba a in ya faɗa zai sa wasu su ce ka faɗa abinka Allah ya ce a amintum man fi sama a ina Allah yake a sama shikenan wanda bai yarda ba kar Allah ya sa yarda hukunci yana wurin Allah amma abinda Allah ya ce haka zaka faɗa in ka ce zaka ji tsoron waɗansu to ba za ka taɓa faɗar asalin gaskiya ba fa'ida ta gaba ita ce falalar saidina abubakar wannan ka ya fito fili falalar saidina abubakar da shi aka yi wannan kuma da shi aka yi wannan gwagwarmayar kuma a wurin shi ya nuna kansa wallazi ja a bisirki wa saddaka bihi ula'ika humul muttaku fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce yadda wato wani abun mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wanda zai tabbatar mana da rayuwar barzakh a wannan tafiyar ta isra'i ba sani ba ko lokaci zai bani dama ambaci wannan lokaci ya kare to bar shi gobe zan gaya muku bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske ya zama daga cikin jingar gobe kafin kuma mu yi darasi akan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh